radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 Radio VOH Hausa da ke ƙarƙashin TV Hausa ta yaran kuka kamo a cikin shirin sana maraicin yau Asabar. Muhammad Aminu ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. sai dai kafin nan a madadin radio voh hausa ma ta abokin aikin mu sadiq abubakar muna aurensa da aka daura a jiya juma'a a garin bisau na jihar bauchi ta da amaryarsa fatima bello abdullahi da fatan allah ya bada zaman lafiya bayan kun saurari cikakkun labaran duniya daga bakin mushtaba adam sai mu kawo muku shirin afirka a yau sai kuma shirin muryoyi masu saurare daga nan sai shirin kisoshin rayuwa sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali kana mu rufe da shirin mu na duniyar mu a yau amma dai kafin ku nan sai mun fara sauraron shirin nan na ko kun san wanda abdullahi salu katsina zai gabatar ko kun san jama'a masu haure assalamu alaikum yau asabar biyar ga watan disamban shekara ta biyu da 2020 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 jira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 1373 babban malamin addinin musulunci sai sadaruddin sadar ya rasu an haifi malamin a garin kazmen na kasar iraki ya samu kyakkyawar tarbiyya ta ilimi da tsoron allah tun daga hannun mahaifinsa daga bisani kuma ya tafi birnin najab inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin da suka hada da ahon hurasani daga baya kuma ya koma birnin mashad na kasar iran inda ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman addini na hausa a kasar shine kuma mahaifin imam musa sadar wanda ya kafa babbar majalisar mafiya masabar ahlul baiti a kasar labanan masu ware ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross kafin haka dai gwamnatin sarki nasiruddin kajar ta yi kokarin shiga cikin kungiyar amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda hakan ya zama alama ta kiristoci hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar ta red cross bayan da iran ta shiga cikin kungiyar daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilalul ahmar da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma madugon gwagwarmaya da tsarin warin launin fata ya rasu yana da shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmayar yaki da tsarin wariya na launin fata wanda turawan holland tsiraru suka kafa a kasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma daga ƙarshe dai tsarin warin launin fata ya kawo ƙarshe a shekarar 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga kurkuku mutanen ƙasar afirka ta kudu sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 sannan kuma nelson mandela ya karbi kyautar nobel ta zaman lafiya ta duniya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun 'yanci mai wahala. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya Niger, kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz dubu goma sha uku da dari bakwai da goma sai kuma zango na biyu daga misalin karfe daya da minti ashirin da uku zuwa karfe daya da minti hamsin agogon nigeria nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe sha biyu da minti ashirin da uku zuwa sha biyu da minti hamsin agogon gmt da ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da dari biyar da casa'in da biyar sai mun je daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarin duniya tare da Mustapha Adam. Labarin duniya da farko ga kanunsu. An samu raguwar masu kamuwa da cutar corona a Iran. sojojin sudan sun kwato wani yanki da ke karkashin mamayar habasha tsawon shekaru 25 jirgin sa maras matuki da hezbollah ta aike zuwa palestino da ke kakashin mamaya ya koma gida lafiya bayan daukar muhimman hotuna to yanzu ga cikakkun labarun. ana samun raguwar masu kamuwa da cutar corona a iran ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ta faɗa a yau asabar cewa waɗanda suka kamu da cutar ta corona cikin sa'o'i 24 da suka gabata su ne 12,151 mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ɗin sima sadat lari ta ƙara da cewa ya zuwa yanzu jimillar adadin waɗanda cutar ta kashe tun daga bullarta a iran sun kai dubu hamsin da sha shida su kuwa waɗanda suka warke daga cutar bayan kamuwa da ita sun kai dubu ɗari bakwai da goma sha tara da ɗari bakwai da takwas amma kuma abin takaici a cikin sa'o'i ashirin da hudu suka wuce waɗanda cutar ta kashe sun kai ɗari uku da ashirin da ɗaya sai dai duk da haka adadin na nuni da cewa an samu koma bai matuƙa na adadin waɗanda cutar take kashewa inda makonni biyu suka gabata adadin yakan haura 400 makonni biyu da suka gabata ne dai aka sake dawo da kulle a cikin wasu birane da cutar tafiyan kamari waɗanda kuwa aka yi gwaji a wannan tsakanin su ne mutane miliyan 6,342,628 shugaban kasar ghana a kufu ado ya ce zai karbi sakamakon zaben shugaban kasar da za a yi a ranar litinin mai zuwa shugaban kasar ta ghana ado dankwa a kufu ado ya jaddada azamarsa ta ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali sannan kuma zai karbi sakamakon zaben duk yadda ya zo a jiya juma'a ne dai shugaban kasar ta ghana ya bayyana haka a lokacin da yake gabatar da jawabi a kan cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2020 wacce aka yi a hotel ɗin mobimpic da ke birnin accra a ranar litinin mai zuwa ne dai za a yi zaben shugaban ƙasar ta ghana sojojin sudan sun sanar da kwato yankin fashkash da ke ƙarƙashin mamayar habasha na tsawon shekaru 25 a jiya juma'a ne dai sojojin ƙasar ta sudan suka sanar da cewa yankin da ke kunshe da ƙasar noma a kan iyaka da habasha wanda kuma habashan ta mamaye tsawon shekaru 25 ya sake dawowa ƙarƙashin ikon sudan shafin labaru na sudan tribune ya ambaci cewa sojojin na ƙasar habasha sun shimfiɗa ikon su ne akan yankin bayan da sojojin ƙasar ta sudan suka janye a wancan lokacin girman yankin da sudan ɗin ta sake kwatowa dai ya kai kilomita biyar tuni dai sojojin sudan ɗin suka girke da karo a wurin a daidai lokacin da sojojin habasha suka shagalta da yakin da suke yi a gundumar tigray da ta tawaye da akwai 'yan gudun hijirar kasar habasha da adadinsu ya wuce dubu arba'in da bakwai da suka tsallaka iyaka zuwa cikin kasar sudan a makon da ya shuɗe sudan ta miƙa wa habasha wasu sojoji hamsin daga yankin tigray da suka tsallaka iyaka domin gujewa yakin da ake to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jirgin sama maras matuki da hezbollah ta aike zuwa Falastinu da ke karkashin mamaya ya koma gida lafiya bayan daukar muhimman hotuna a marishin jiya juma'a ne dai kungiyar ta hezbollah ta fitar da wasu hotuna da jirgin sama maras matukin ya ɗauko na wurare mafi muhimmanci a yankin jadil da ke falasɗinu a ƙarƙashin mamaya daga cikin wuraren da jirgin maras matuki ya ɗauko da akwai barikokin soja da wasu muhimman cibiyoyi da suka shafi harkar tsaro a jadil da kuma Sheba, wannan dai ba shine karan farko ba da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah take aikawa da jiragen samarasa matuki matuƙi zuwa cikin palestine da ke ƙarƙashin mamaya da kuma komawa gida lafiya dauke da hotuna na cibiyoyin tsaro da soja na 'yan sahiyoniya girgizar kasa mai karfi ta abku a gabashin teku mediterranean Sawoyi kaɗan da suka gabata na dai aka sanar da abkuwar girgizar ƙasa a gabashin teku ruwan ƙasar labanan wacce aka ji girgizar a cikin wannan ƙasar da kuma ƙasar turkiya a turkiyan dai cibiyar sa ido a kan girgizar ƙasa ta kandil ta bayyana cewa ƙarfin girgizar ƙasa ya kai daraja biyar da dugo biyar girgizar dai ta afku ne a cikin ruwa da zurfin kilomita da uku. yanzu yanzu dai babu wani bayani akan asara da girgizar ƙasar ta haifar a cikin ƙasashen labanan ko kuma turkiyar. ƙarshen labarin duniyar kenan. labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a shirin na afirka a yau tare da sunusi inuwa wunti afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka yi durar mikiya ne kan wasu ƙasashe da suke yankin tafkin Chadi musamman Najeriya da jamhuriyar Nijar da ni sunusu gunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ta'addanci babban barazana ne da ke fuskantar duniya a wannan zamani kuma babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya da ta kubuta ko samun aminci daga fuskantar barazanar ta'addanci a fili yake cewa kafofin sadarwa na zamani da irin gagarumin ci gaba da ake samu a wannan fage wajen aikewa da saƙonni zuwa sassa daban-daban na duniya sun zame ɗaya daga cikin hanyoyin watsa tunani daban-daban ciki har da aƙidar ta'addanci a duniya tare da ingiza masu ɗauke da aƙidar wajen ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri a duk sakon da suke a duniya kuma ta hanyoyi da salo daban-daban da suke firgita al'umma sakamakon girman hasarar rayuka da na dukiyoyi. A shekarun baya-bayan nan da suka gabata ayyukan ta'addanci ta hanyar ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri kan fararen hula da sunan addini ya fi yin kamari ne a yankin gabas ta tsakiya musamman a ƙasashen larabawa ƙarƙashin wasu manyan ƙungiyoyi da suka shahara a duniya kuma fitattu daga daga cikinsu su ne ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida sannan aka samu bullar ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ko kuma isis kamar yadda waɗannan manyan ƙungiyoyin ta'addanci suka zame ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon samun wakilci da mabiya a sassa daban-daban na duniya hakanan akwai dalilai game da hujjoji masu ƙarfi da suke nuni da cewa wasu manyan ƙasashen duniya da 'yan koransu da sauran ƙasashen yankuna suke ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin rusa wata ƙasa jama'a da suke da sabanin siyasa da ita ko wacce ta kimi kauya ga manufofinsu kamar haka ne ake samun bullar irin wannan matsala a nahiyar afirka inda wasu kananan kungiyoyin ta'addanci suke shelanta haɗewarsu da manyan kungiyoyi na duniya tare da samun gagarumin taimako daga bangarorin da suke ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya suna kai har haren wuce gona da iri kan al'ummansu sakamakon haka a cikin 'yan watannin baya-bayan nan wakilin majalisar ɗinkin duniya a yammacin afirka da yankin sahel ya gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana jan hankalin duniya kan yadda matsalar kai har-haren ta'addanci ke ƙara yawaita kan fararen hula da kuma jami'an tsaron gwamnatoci a yankunan muhammad bin chambers shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da yammacin afirka da yankin sahel ya bayyana wa mahalarta zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa yammacin afirka da yankin sahel suna fuskantar munanan har-haren ta'addanci a 'yan watannin baya-bayan nan game game da kasashen burkina faso mali da nijar chambers ya bayyana cewa adadin waɗanda hare-haren ta'addancin suka yi sanadiyar mutuwar su ya nimka sau biyar tun daga shekara ta 2016 zuwa 2019 da ta gabata har ila yau ibn chambers ya bayyana cewa ayyukan ta'addanci da hare-haren 'yan bindiga da kuma rikicin kabilanci su ne manyan matsaloli da yankunan ke fuskanta sannan ya buƙaci shugabannin yankunan da su cika alkawuran da suka ɗauka tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarsu na ƙasa da ƙasa don bayar da cikakken goyon baya wajen aiwatar da dabarun yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankunan idan za a iya tunawa a yammacin ranar talata goma ga watan disamban shekara ta dubu biyu da goma sha tara ne wasu gungun mahara na reshen kungiyar daesh ko is a yankin sahara suka kaddamar da harin ta'addanci kan sansanin rundunar sojin nijar da ke yankin enates a jihar Tarabari da ke kudancin kasar jamhuriyar nijar kusa da kan iyaka da kasar mali inda harin ya lashe rayukan sojojin gwamnati akalla uku, tare da jikkata wasu na daban har ila yau bayan wasu kwanaki maharan sun sake kaddamar da wani sabon hari a karo na biyu kan barikin sojin Nijar na Tinagoder da ke kusa da kan iyaka da kasar Mali inda suka sake kashe sojojin gwamnati akalla 89 da hakan ya janyo mutuwar sojojin gwamnatin Nijar kusan 200 a cikin wata guda kacal a gefe guda kuma mazauna ƙauyen da suke kusa da garin Tinagoder inda masu ikirarin jihadi suka kashe sojojin gwamnatin Nijar akalla tara suka fara tserewa daga mahallinsu ta hanyar shiga cikin kasar mali da ke makwabtaka da su idan muka leka tarayyar najeriya kuwa rahotanni suna bayyana yadda matakan tsaro suke kara taɓarɓarewa lamarin da ya wurga al'umma cikin halin ha'ula'i musamman mazauna yankin arewacin kasar ƙungiya mai fafatakar hana tashe-tashen hankula a duniya ta international crisis group icg a takaice ta bayyana cewar rikicin gama gari ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane mutane akalla dubu takwas tare da raba wasu fiye da dubu ɗari biyu da muhallinsu a ƙasar najeriya tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yanzu a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana cewa yankin tsakiyar najeriya da arewa maso yamma suna cikin masifar fuskantar hare-haren wuce gona da irin 'yan bindiga da masu sace mutane tun daga watan janairun wannan shekara ta dubu biyu da ashirin, inda rahotanni ke cewa akalla ƙauyawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne tashe-tashen hankula suka lashe rayukansu a irin waɗannan yankuna masu fama da matsalar tsaro shafin afirka news ya wallafa rahoto na ƙungiyar amnesty international da ke cewa mahukunta a najeriya sun bar gungun 'yan bindiga suna cin karansu babu baka a kan garuruwan da suke karkara inda suka kashe mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da shida a yankin arewacin ƙasar tun daga watan janairun wannan shekara har-haren wuce gona da iri da gungun 'yan bindiga suke kaddamarwa kan garuruwan da suke karkara a kasar ta Najeriya suna zuwa ne daga bangaren gungun 'yan bindiga masu ikirarin jihadi da barayin shanu da kuma hare-haren daukan fansa a rikicin da ke shiga tsakanin makiyaya da fulani da manoma da suka mallaki filayen noma kuma wannan tashin hankali tsakanin fulani da makiyaya da manoma ya ɗauki tsawon shekaru yana faruwa ba tare da an ɗauki matakan shawo kansa ba lamarin da ke ci gaba Ba da lashe rayukan mutane tamkar dan adam bayi da wata kima a fagen rayuwa masifar tashe hankula da suke ci gaba da addabar wasu yankunan jihohin arewacin kasar ta najeriya ta kai ga firgita al'umman jihohin kaduna katsina naija filato sokoto taraba da zamfara inda rahotanni suka tabbatar da cewa al'umman waɗannan jihohi suna cikin halin tsaka mai wuya da fargaba da zaman ɗarɗar sakamakon yiwuwar fuskantar farmaki a kowane lokaci ci daga gungun mahara masu ikirarin jihadi ko masu satar mutane domin neman kudaden fansa ko kuma barayin shanu da na dukiyoyi ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun sha yin tofin allatsi ne kan ire-iren waɗannan masifu amma har zuwa yanzu jami'an tsaron ƙasar sun kasa shawo kan matsaloli ko da kuwa kawo sassauci ne ga waɗannan al'ummu da suke cikin halin tsaka mai wuya a muhallinsu sakamakon rayuwar halin ɗarɗar da fargaba a kullum rana wani bincike yana nuni da cewa tashe-tashen hankula da suke faruwa a jihar katsina sun tilasta wa manoma da iyalansu tserewa daga muhallinsu inda a cikin kwaryar jihar kawai aka kiyasta cewa mutane akalla dubu talatin da uku da ɗari ɗaya da talatin ne suka kaurace wa gidajensu inda suka koma suna rayuwa a matsugunan yan gudun hijira baya ga mutane da suka samu mafaka a wuraren yan uwansu da suke birni alhali dubban manoma sun bar gonakinsu su cike da tsirrai da suka shuka amma masifar tashin hankali ya hana su waiwayar su jaridar leadership da ake bugawa a tarayyar najeriya ta wallafa cewa a cikin sanarwar da kungiyar mnc international ta fitar ta nuna abubuwa da ke faruwa a cikin 'yan kwanakin nan a kasar ta najeriya tana mai bayyana cewa kimanin mutanen ƙauye 380 ne aka sace a cikin 'yan watannin nan tare da ba da rahoton cewa dangin waɗanda aka sace wa 'yan uwa suna ta sayar da kaddarorinsu domin biyan kuɗin fansa da aka nema waɗanda kuma danginsu ba za su iya biyan kuɗin fansansu ba masu garkuwa da mutane suna kashe su rashin tsaro yana ƙara taɓarɓarewa a arewacin ƙasar najeriya MNC international ta bayyana cewa duk hakan yana faruwa ne saboda hukumomin najeriya sun manta da al'ummun da suke fama da rashin tsaro daraktan ƙungiyar ta MNC international a ƙasar ta najeriya usai ojugo yana cewa cewa an share shekaru ana kai munanan hare-hare kan al'umman karkara a arewacin najeriya rashin daukan kwararan matakai da suka dace daga jami'an tsaron kasar. don kare mutanen karkara daga waɗannan munanan hare-hare abin kunya ne daraktan ƙungiyar ta mnsc international a kasar ta najeriya ya kara da cewa baya ga jami'an tsaro sun kasa ɗaukan matakan da suka dace musamman mayar da martani cikin lokaci domin ceto rayuka kasancewar babu wani daga cikin masu aikata laifi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 To yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan mai farin jini na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH Hausa murya jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na kunne ne da kullum Miji Muhammadu amma an sanna da suna Miji Soja mai adai da sahu da magaram Nijar bakin likitan Dutse. Ina so in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba da magaram akwai Kafural Habibu Talabiri Kafural Shata yana ta. dandabiya akwai gadowar da gaga dan fulanin warji akwai iliya mai shayi garkin daura akwai isu madattai ina gaida kaforol ayuba grade a nan zandar ina gaida sharjan dauda a nan zandar akwai ajidan suleiman a nan zandar akwai sufiya idizaki gidan shaf yana mali akwai kaforol mamman sani yana tawa ina gaida alhaji bashir mai shago bakin likitar dutse akwai mustakadan gare na agwa bakin likitar dutse akwai didi lauya journalist a tv gaskiya ina gaida letoro mai essence bakin likitar dutse akwai abdu mai tebur bakin likita dutse ya baraka bakin likita dutse na gode a tashi lahiya BOH mai magana na ne da kullum muji Muhammad wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a likita dutse zandar. assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci iran kiran radio mai albarka kenan da farko zan mai gaisuwa ta zuwa gare ku ma'aikatan wannan gidan radio kenan kuma ina gaida abokina bukari roga roga musamman zuwa gare shi abokina hamza akwai abokina musu ikon da alhaji mai gida isu dala mai nama eh, ban zai mane ke muku fata alheri daga nan agadar Niger kenan fata alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan majmu'a ta mai albarka ga gidan radio boh hausa da fatan kuna lafiya da magana shugaban kungiyar association a abban jimmai wanda aka fi sani da adam si tartar in mai na can ah, zan miƙa saƙon gaisuwa ta ga shi kansa mai gudanarwa hassan barka da kuma sauran abokanmu kamar su wato hassan da bala da kuma shugaba na fatara da shugaba na ainihin injin mai na chad gaba ɗaya abdullahi zakariya da mataimakin shi sen ina gaida mutanen mandaliya da abba mai sake sai kuma ina miƙa gaisuwa ta ga muhammad tartar ma'aikata da eh, kuma ina mika gaisuwa fata ga mai goro madu abba kenan da na godi ina fatan duk suna lafiya zan dawo lo ina gaida mutanen lo gaba daya da fatan kowa yana lafiya mai magana shugaban kungiyar asusu reshen lo abban jimmai wanda aka fi sani da adam sitartar injin mai na can. assalamu alaikum radio iran ni ne mahmud zakilov niger na birnin agada nake gaida abokina babban aboki na hadari zandar da zoji taximan zandar Ibrahim nake gaida shi akwai na abokin Alhaji Rakab da birnin Agardas rogo roga fela babban abokina ne Muhammadu Zakir Law Niger da birnin Agardas Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Tehran sunana Kadoro Diga Gadan Fulani da shugaban kungiyar dalakari mu Kadoro shin jihar Bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai bako mara kandilo bukar isa kan mai saje daga toro akwai abdullahi na annabi dadin faira alhaji jalo masheri usman kasin Kiringi. bari malam bare bare zuwa bula makulla kandilo bukar nijar idris abdu tamsuwa nijar akwai Baba lefe da magaram akwai Baba gambo da magaram akwai musa dirin asuba da magaram akwai bako umara kandilo bukar nijar akwai usaini adamu tashan mai turare akwai ibrahim sg kusfa zaria ibrahim salis dan kaduna ibrahim iromo da ke awai ke kura akwai yusuf adam fiskar mata akwai husaini donkon kida donko ga yusuf sawun doki dan fulani goda dula kafi mata kulliya girgin masoya usman direban bajad ganji akwai yawali mai gyaran takalmi dutse yawali sani kai da dukkan masu sauraro wannan gida rediyon mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci Bauchi Kadora Diga Gadan Fulani wani shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar Bauchi. Assalamu alaikum radio VOA Tarheran da fatan kuna lafiya. Sunana Isfiyaru ne muga Allah cizon kudage jamhuriyar Nijar. Na amfani da wani dama shi ga dan wada abokan arziki na gada ahmad dan mama da rumfa. Silbar karki kukan magaji dan kwarima kaci da kalamin kukan magajiya. Farye ka garaba garaci dogon marke. Halar garin asuba kashe mai sauko da magaran tahir an tahir jambulo wuri daga ga dan fulanin wardi to da fatan kuna lafiya sunana isa yaro ne muga allah cizon ku da yake jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya madalla yanzu kuma awal kunya ya shirya tsaf domin gabatar da shirya na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka kuma barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magata annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan dawo kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad saleh lezari da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne daga haƙƙin hannu kan muhimmancin amfani da shi muna sauraron malam insight auzu billahi sami mina shaita, la'in rashim yan uwa masu girma yan uwa masu mutunci da ke jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu nan ba mu gushe ba muna ci gaba da bayani takaitacce akan al-huquq na imami ma'asumi maulana ali zainal abidi na dan imam husaini alaihi wanda har yanzu dai muna a cikin haƙƙin hannu wala Allah wani ya ce mun daɗe ai muna magana akan haƙƙin hannu to mu sani fa cewa hannu wata gaba ce mai girman muhimmanci dangane da duk abun da ɗan adam zai aikata a rayuwarsa mai kyau ko mara kyau da wannan hannun ka koyi rubutu akan yi rubutu da wannan hannun to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka ne ya wajabta maka ne ka yi amfani da hannunka misali a wajen rubuta alkur'ani ko zana wani alami na addini ko rubutawa da kyautata rubutun makansa da wannan hannu ne ɗan adam yake koyon kowace irin sana'a in manomi ne da wannan hannun yake noma abin da yake halal ko haram haka idan ɗalibi ne da wannan hannun zai yi rubutu har ya zama malami a matsayinsa na malami da wannan hannun a wajen jarrabawa zai taimaka ma ɗalibi ko kuma a wajen jarrabawa ko ya kada shi to kai amfani da hannunka a wajen taimaka ma duk mai bukata a matsayinka na malamin makaranta misali duk mai bukatar taimako kar ka yi amfani da hannunka a wajen canza maki da ɗalibi ya samu a makaranta kaga kinan da hannunka za ka yi adalci a matsayinka na malamin makaranta da hannunka kuma za ka yi ha'inci a matsayinka na malamin makaranta da wannan hannun za ka koyi kowace sana'a kuma ka kyautata ta ka yi ta kan kiyaye adalci da amana ta aiki ko kuma ka ce amana duk wani gini da ka gani duk wani birni da ka gani to an gina wannan birni ne da hannu kuma in ka ga an rusa rusasshen gari to da hannu aka rusa duk wani ɗa da ka gani to da hannu aka ba shi tarbiyya har ya rayu da hannu aka kula da rayuwar aka yi tattalinsa har ya rayu idan kuma ka ga gagawarsa jina-jina to da hannu aka kashe shi duk wata gada da ka gani da ta hada wani bangarori na duniya wanda da ruwa ya raba su ko wata gaba ta raba su to da hannu aka gina ta kuma ka zo ka samu a rusa to da hannun da aka rusa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin hannu da yadda yake taimakawa dan adam haka kuma da wannan hannun dan adam ya kan taimaki kansa a nufi ya yi amfani da hannunsa ya samar da wani abu wanda zai zama alkhairi a gare shi alkhairi ga ga iyalinsa alhairi ga familinsa alhairi ga danginsa alhairi ga garinsa alhairi ga jiharsa alhairi ga ƙasarsa alhairi ga duniya gaba ɗaya to ka zama wanda za ka yi amfani da hannunka a wajen samar da abin da zai yi wannan amfanin to in kai haka kana da lada a wurin allah ta'ala bata wannan ko rusa wannan kana da zunubi a wurin Allah ta'ala kinan dai duk wani abu da dan adam zai aikata mai kyau ko mara kyau to da hannunsa yake aikata shi haka kuma dukkan wani tallafi ko taimako da dan adam zai bayar to da hannunsa yake bayar da shi ƙauro ko rowa ita ma da hannu to ka zama dai kai kana amfani da hannunka ne ta inda kai za ka amfana wani ya amfana ka ba da gudunmuwarka a wajen raya ƙasarka da hannunka karka ba da gudunmawa a wajen rusa kanka da rusa ƙasarka da hannunka kenan daurin hannu yana da yawa idan ka yi amfani da shi ta hanyar da ka kiyaye komai ka yi shi akan tsari da adalci to kana da kyakkyawan sakamako a wurin allah makomarka ita ce aljanna idan kuma ka yi amfani da wannan hannun naka ka aikata abin da ba shi kenan ba to ka tabbata akwai fishin allah da azabar allah tana shirin ka gobar tashin kiyama allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar haƙƙin wani akan ka ba wanda ka cuta ma da hannunka cutan nan kaɗan ko mai yawa sannan kuma kamar yadda muka ce tun farko kafa kwana da sanin cewa gobe lahira wannan hannun zai tsaya a gaban allah ta'ala a matsayin wata halitta ya nemi haƙƙinsa cewa ka tauye masa haƙƙinsa da shi ka yi amfani ka aikata abin da ba daidai ba kai malamin makaranta ne da shi ka kada wani ɗalibi a wajen jarrabawa da gangan ta hanyar zalunci ka yi magudi kai jami'in tsaro ne da shi ka yi amfani ka gallaza ma wani bawan Allah ba gaira ba dalili da shi kai rubuta abin da ba shi kenan ba ko dai kai waye to wannan hannun zai tashi a gaban Allah a matsayin wata halitta wacce baka sani ba saboda rayuwa a lahira wata rayuwa ce ba irin wacce ka sani ba don haka hannu ba zai tashi a wannan gaba da ka sani mai tafi da yatsu biyar ba a wata halitta daban zaka gan shi ya kai ƙararka a gaban allah ta'ala ka tauye masa haƙƙinsa kuma allah ya bi masa kadin haƙƙinsa wala haula wala quwwata illa billah to gashi dai malam ya sako linzamin bayani amma lokacin ya sake mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke kashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke bin yamai ta kasar Nijar da wannan lokaci nasa da ya bamu Allah ya saka da alheri ya kuma ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kun da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na kisoshin rayuwa tare da tahir amin rajiyola Kisoshin rayuwa bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda ke kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina cikin shirye-shiryen mu da suka gabata mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sabonsa suka sha wahala a hannun shugabannin Qurayshawa da kuma yadda wasu daga cikin su suka yi shahada ko kuma dai suka yi hijira zuwa wasu kasashe don tsira da rayukansu. Har ila yau mun ji cewa a shekara ta goma bayan fara kira zuwa ga musulunci Aminsa Abu Talib ya rasu sannan kwanaki uku bayan haka matarsa khadija yar khuwailad alaiha salam ita ma ta rasu don haka Walalu sun karu har sai da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara neman inda zai hijira da farko ya je garin ta'ifa da ke kudancin makka amma ba su ansa kiransa ba bellantana su amince ya dawo wajen su daga nan sai ya fara haduwa da mahajjata wanda suke zuwa makka shekara-shekara don ayyukan hajji a nan ne ya haɗu da mutanen madina ko kuma ya a lokacin a wani wuri da ake kira akaba a birnin makka a lokacin hajji na shekara ta goma sha biyu kenan baya fara annabci da farko dai sun musulunta sannan ya hada su da mus'ab bin umair daya daga cikin sabansa wanda ya je madina a cikin shekara guda ya isa da sakon musulunci zuwa cikin gidaje mafi yawan mutanen kabilun hazraj da aus wato mazauna madina kenan da shekara ta sake zagayowa sai suka zo da shugabanninsu suka zo suka sake haduwa da manzon allah sallallahu alaihi wa a akaba suka yi masa bai'a ta musulunci da kuma kare shi da addinin Allah da dukiyoyinsu da kuma rayuwarsu a nan ne manzo Allah ya buƙaci wasu daga cikin sahabbansa wanda za su iya fita su yi hijira zuwa Madina kafin shi ma biyo su daga baya idan ya samu umarnin Allah kafin ya yi hijira dai shugabannin Qurayshawa sun haɗu a wani wurin taron su wanda ake kira Darin Nadwa inda suka yanke shawara ta ƙarshe ta kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kawo harshen musulunci bayan wannan sun tsaida shawara kan cewa kowace kabilar larabawa a makka za ta kawo matashi guda wanda zai shiga cikin wanda za su kashe manzon allah sallallahu alaihi sallam ta yadda idan bani hashim wato danginsa suka buƙaci ɗaukar fansa to ba za su iya ɗaukar fansa kan dukkanin kabilun ƙurashawa ba don haka dole ne su karɓi diya suna makircin su allah kuma yana masu makirci don haka a daren da za su aiwatar da kisan sai allah ta'ala ya bashi umarni ya yi hijira zuwa madina kafin ya fita ya kama hanya duniya ya buƙaci ali dan abi talib alayhi salam dan aminsa wato dan abu talib alayhi salam ya kwanta akan shimfidansa don idan don idan makasan suka zo su zaci cewa shi ne a kunce sai su jira har zuwa lokacin da za su aiwatar da kisan nasu kafin haka kuma shi kuma ya nisa sannan ya bawa aliyu dan abi talib wasu ayyuka da dama daga ciki har na mayarwa mutanen makkan da suka bashi ajiya ajiyarsu sannan ya zo masa tare da iyalansa gaba daya hakan kuma ya faru ya fita daga cikin gidansa yana karanta wata aya a cikin suratul yasin wacce Allah yake cewa kuma muka sanya wata toshiya a gaba gare su da wata toshiya a bayan su saboda haka muka rufe su sai suka zama ba su gani manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fita bayan gari tare da sahabinsa Abubakar Abi Kuhafa wato halifa na farko a daren a daren Litinin daya ga watan Rabiul Awwal sannan suka boye a wani rami ko kuma kogo na kwa kwanaki uku sannan suka sama madina bayan da lokacin shigarsu gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a makka mushrikan sun kutsa cikin gidansa sai suka tada aliyu salam sai suka ga cewa ba manzon allah sallallahu alaihi ba bane a shimfidarsa sai suka tambaye shi ina ya je sai amsa da cewa kun bani ajiyarsa ne gaba dai sun aika wasu mahaya dawaki su bi shi su kawo shi da ransa ko kuma gawarsa amma suka kasa yin hakan amma malaman tarihi sun bayyana cewa akwai wani mutum wanda ake kiransa surakatu ya riske shi da da dokinsa amma ya kasa kama shi har ila yau an ruwaito cewa ya haɗu da wata mata wacce ake kira ummu ma'abadi wacce ta ba su madara suka sha daga wata akuyarta wacce ba ta da nono amma albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ta yi madara a lokaci guda kuma suka sha sannan suka wuce malaman tarihi sun bayyana cewa sun isa madina a ranar biyu ga watan rabiul awwal wato ranar juma'a sun isa wani wuri kusa da madina wanda ake kira kuba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a wurin har sai da Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya iso wurin tare da sauran iyalan gidansa daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar kuba ya shiga birnin Madina a kan rakumin sa mutanen Madina suna tsaitsaye a gefen tituna da yake bi suna masa maraba suna masa wata waka wacce kusan kowa ya santa wato tala al-badr alaina min thaniyatil wada har zuwa ƙarshen wakar masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da karshe bari mu ka muku mamacin shirin na duniyar mu a yau wanda kuka kuka saurara safiyar yau daga bakin Hassan Barka. duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. to yau dai shirin zai bai da matsayin iran ne na cewa za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 idan dai har kasashen turai da amurka su ma suka cika nasu alkawura na mutunta yarjejeniyar da ma wasu batutuwa da suka shafi kisan da aka yi wa masanin nukiliyar kasar ta iran mohsen fakirzade wanda iran din ta ce ba makawa wani danyen aiki ne na makiyan kasar a sahun gaba isra'ila daga nan tahiran hassan barka ne ke lalemar habin da sake kasancewa da ku a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu madalla kamar yadda watakila wasunku suka ji a matashiyar shirin yau shirin na bayyana matsayin iran ne na cewa za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 idan dai har kasashen turai da amurka su ma suka cika nasu alkawura na mutunta yarjejeniyar da yake sanar da hakan ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya ce mudun dai kasashen turai za su mutunta alkawuran da suka dauka waɗanda suka jibanci yarjejeniyar nukiliyar ta iran to kuwa babu shakka ita ma iran za ta mutunta yarjejeniyar Mr. Zarif na mai bayyana hakan ne yayin wani taron kafar bidiyo na tattaunawar Mediterranean karo na shida da ake kira da Rome Med na shekarar 2020 da ya gudana a ranar Alhamis da ta gabata. ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce kasarsa ba za ta sake wata tattaunawa ba kan abin da aka riga aka cima a can baya a cikin yarjejeniyar ta sha biyar inda ya kalubalanci matakin amurka na sabawa yarjejeniyar wanda ya ce sabawa dokokin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ne wanda lalatacciyar gwamnatin trump ta yi in shi ya ce ya kamata amurka ta kawo ƙarshen duk wani sabawa wanda hakan zai sanya ƙasarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar a nata bangare a wani bangare na jawabinsa a taron ya kalubalanci manyan laifukan da saudiya da ƙawayenta larabawa da na ƙasashen yamma ke aikatawa kan ƙasar yemen masazarif ya kara da cewa kasashen yamma na sayarwa wasu kasashen tekun farisa makamai domin karfafa musu gowar yaƙi a kasar yemen baya ga hakan kuma kasashen yamman sun goyi bayan kisan da aka yi wa ɗan jaridar nan jamal kashogi tare da kuma goyon bayan ayyukan ta'addancin isra'ila a cikin jawabin nasa zarif ya kuma an bato kisan da aka yi wa masanin nukiliyar nan na kasarsa muhsin fakirzade tare da yin tur da allah wadda da kisan wanda ya danganta da takala ta kasa da kasa ya kuma ce har yanzu yana dakon kasashen burtaniya faransa da kuma jamus akan su la'anci kisan shi dai taron na tattaunawar mediterranean taron koli ne da ma'aikatar harkokin wajen italiya ke shiryawa tare da haɗin gwiwar cibiyar ƙasar ta ispi da ke nazari kan siyasar ƙasa da ƙasa a wani share kuma na jawabin nasa ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi kira ga zababben shugaban amurka joe biden akan ya dage wa kasarsa jerin takunkuman da gwamnatin trump ta kaba mata tare da sake nan ta cewa babu batun sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 a shekarar 2018 da ta gabata ce gwamnatin trump ta yi gaban kanta tare da ficewa daga yarjen nukiliyar da manyan kasashen da suka hada da amurkar china rasha faransa birtaniya game da jamus suka cimma tare da iran din tun dai kuma lokacin ne shugaban kasar ta amurka mai barin gado ke ta kakabawa iran shirin takunkumai masu tsauri ba kautawa. wannan ne ya sanya ita ma ta bangare iran ta sanar da daina aiki da wasu alkawura da yarjejeniyar ta kunsa da suka jibanci shirin ta na nukiliya shi dai zaɓen shugaban amurkar joe biden da za a rantsar a ranar ashirin ga watan janairu mai zuwa ya ce yana nan kan bakarsa ta shirin tattaunawa da iran akan yarjejeniyar ta 2015 a wata hira da jaridar new york times mr biden ya ce abu ne mai wuya amma kuma yana kan bakarsa saboda babbar hanyar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya ita ce mai da hankali kan shirin nukiliyar kasar ta iran To har ila yau a cikin makon nan babban jami'in harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai Joseph Borrell ya tattauna da ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawar Zarif. Manyan jami'an biyu sun gudanar da tattaunawar ce ta wayar tarho dangane da halin da ake ciki kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimmawa tsakanin Iran din da manyan kasashen duniya. babban jami'in harkokin wajen siyasar wajen kungiyar ta tarayyar turai ya kara shaidada matsayar kungiyar tarayyar turai kan ci gaba da yin riko da wannan yarjejeniyar kamar yadda kuma ya ce suna yin allah wadai da kakkausar murya kan kisan babban masanin nukiliyar nan na kasar iran da aka yi a ranar juma'a da ta gabata cewa da mohsen fakirzade a nasa bangaren ministan harkokin wajen iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa babban abin da iran take bukata shine cika alkawulan da kungiyar tarayyar turai ta dauka dangane da wannan yarjejeniyar a nata bangaren ministar harkokin wajen kasar belgium sophie wilmes ita ma ta tuntubi ministan harkokin wajen kasar ta iran ta wayar tarho inda ta nuna rashin jin daɗin gwamnatin belgium dangane da kisan babban masanin nukiliyar na kasar ta iran farfesa mohsen fakir dai inda ta bayyana hakan da cewa babban laifi ne da ya sabawa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kan batun kisan da jamhuriyar musulunci ta iran ta bukaci majalisar ɗinkin duniya akan da ɗauki mataki mai tsauri kan batun kisan masanin nukiliyar nata mohsen fakirzade wakilin ƙasar ta iran ne a gamayyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke da cibiya a geneva ya mika wannan bukata ta hanyar wata wasiƙa da ya wa kwamishinar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniyar michel bachelet a cikin wasiƙar ismail bageri ya bukaci hukumar da ta yi duk abin da ya dace domin ɗaukar mataki mai ƙarfi daga majalisar majalisar ɗinkin duniyar kan batun kisan masanin nukiliyar iran ɗin shahid fakirzade mr bakiri ya bayyana wa babbar kwamishinar kula da harkokin kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniyar cewa kisan masanin nukiliyar na iran ya saba karara da dokokin kasa da kasa da na kare hakkin ɗan adam To a wani batun kuma har ila yau a Iran shugaban kasar Hassan Ruhani ya bayyana cewa babu wani mahaluki a duniyar nan da ya yi tsammanin iran za ta iya jurewa matsin lambar yakin tattalin arzikin da amurka ta shelanta kanta ya kara da cewa shiga yakin tattalin arziki marar iyaka a tsawon shekaru uku nan wanda ya fiye kalfafan yakin shekaru takwas da muka yi da iraki a lokacin mulkin saddam hussein shugaba ruhanin ya ce yakin tattalin arziki ne wanda babu wani da yi tsammanin za mu iya jure masa ya ce bayan ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar nukiliyar a shekarar 2018 gwamnatin trump ta wa iran takunkuman da ta kira mafi tsauri da ta taba kakabawa wata ƙasa domin tankwaso iran ta cimma wata yarjejeniya da ita sai dai juriya da kuma fada da girman kan amurka iran ta tsaya tsayin daka da kafafunta domin ba mara kunya. To a babi na ƙarshe na wannan shirin kuwa game da kisan masanin nukiliyar na ƙasar Muhsin Fakirzade, jamhuriyar musulunci ta Iran ta bayyana cewa ta gano wasu mutane da ke da hannu a kisan masanin nukiliyar nata. da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar leken asirin kasar ta iran ya ce an gano mutanen da ke da hannu a kisan masanin nukiliyar mohsen fakirzade waɗanda suka shigo da wasu kayayyaki da kuma taimakawa da na'urori da aka yi amfani da su wajen aiwatar da kisan a cikin kasar musa ali raba'i ya ce dama majalisar koli ta tsaron kasar ta fitar da irin waɗannan bayanan daga cikin mutanen da akwai waɗanda suka shigo da wasu na'urori da kuma waɗanda suka yi amfani da fasahohi a ranar juma'a da ta gabata ne masanin nukiliyar kasar ta iran muhsin fakirzade ya yi shahada a wani hari da aka kai masa a wajen birnin tehran wanda makuntan kasar ta iran suka dora alhakin hakan ga makiyan kasar a sahun gaba isra'ila tare da shan alwashin mai da martani a lokacin da ya dace to masu saurare iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya daga nan birnin tehran kuma a nan shirin namu ya kammala amma da yake ma da shauran lokaci ga takaitattun labarai ana samun raguwar masu kamuwa da cutar corona a iran ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ta faɗa a yau asabar cewa waɗanda suka kamu da cutar ta corona cikin sa'o'i 24 da suka gabata su ne 12,151 mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ɗin sima sadat lari ta ƙara da cewa ya zuwa yanzu jimillar adadin waɗanda cutar ta kashe tun daga bullarta a iran sun kai dubu hamsin da sha shida su kuwa waɗanda suka warke daga cutar bayan kamuwa da ita sun kai dubu ɗari bakwai da goma sha tara da ɗari bakwai da takwas To kuma da haka shirin na ya zo ƙarshe gan lokacin da aka haɗiye mana ya da suke mu za mu ban kwana da ko a nan a madadin waɗanda ko jimurorin su ni ne kasance tare ku a cikin shin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci da biyar shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo www.hausatv1.ng